Amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku ‘yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta mu TV mai albarka. Tasha da take kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don ilmantarwa da faɗakantarwa da nasiha. A yau insha Allah wannan tasha za ta kawo muku tsokaci akan kan yacca addu'ar Sheikh Ɗayar Usman Bauchi ta fara aiki. idan ba a manta ba kusan wata ɗaya aka zuwa wata ɗaya da rabi da ta huce babban shehin malamin ya fito ya ba da addu'a duba da irin halin da ƙasar mu Najeriya take ciki na irin matsawa da masu garkuwa da da mutane wato 'yan kidnappers suka suke yi wa al'ummar ƙasar musamman a arewacin Najeriya tare da matsin lamba da ake samu na 'yan boko haram da tura ta kai bango shehin malamin ya fito ya ba da addu'a ya ce aje ali inda a fitowarsa ta farko ya fito ya yi addu'a wacce da ta kai ga har ya dinga yin kuka ya dinga neman tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan laifuffukan da muka yi inda ya bada addu'a ya ce a je kowa ya ƙoƙari ya je ya karanta alamtar kaifa ana so a samu a yi karanta alamtar kaifa ƙafa miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da goma sha ɗaya inda ya ce a je a yi ƙoƙari a yi wannan addu'a ta tsawon sati ɗaya bayan shehin malamin ya fada wannan addu'ar an samu wasu daga cikin mutane musamman in izala sun fito wasu daga cikinsu sun fito suna izgili ga addu'ar da shehin malamin nan ya bayar inda suke ganin cewa wannan addu'ar da ya bayar bidi'a ce ya za a yi addu'a miliyan efa miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da goma sha ɗaya to idan inda suka dinga wasu abubuwa dai wanda bai kamata su dinga su yi wa wannan shehi malamin ba to alhamdulillah a yanzu ga shi addu'ar da shehin malamin ya yi bayar ta fara aiki inda hukumar security ta farin kaya wato DSS ta yi nasarar cafke wani babban malami wanda yake shi ma hadimi ne ga wannan malamin na izala Dr. Ahmad Gumi da aka cafke shi ana zarginsa da yana da hannu dumu-dumu wajen halin da ƙasa take ciki na na dafawa na taimakawa 'yan kidnapping inda bayan an kama wannan shehin malamin dumu-dumu da da an kama wannan shehin malamin a filin jirgi na na alƙahira wato misira kenan can egypt yana ƙoƙarin ya tsallaka zuwa Saudiyya wajen taron wajen taron manyan 'yan ta'adda kamar yacce suka faɗa. Inda a yanzu dai a binciken da aka ci gaba da yi a kan shi wannan mutumi an samu kuɗaɗe kuɗaɗen ƙasashen waje a gidansa sannan an samu makamai makamai a hannunsa da harsashi ammunition kenan fakiti ɗaya a hannunsa. inda ake ci gaba da bincike inda suka tabbatar da cewa bayan sun matsa shi an samu wasu daga cikin manya a ƙasar nan suna da hannu a ciki wanda bayan manya an samu wani malami wani babban malami shahararre a ƙasar nan shi ma yana da hannu a ciki yanzu kaga kun ga jama'a addu'ar da shi malamin nan ya bayar alhamdulillah za mu iya cewa ta fara aiki kenan wanda idan ba a manta ba karon farko da shehin malamin Sheikh Dairo Usman Bauchi ya fito ba da addu'an nan ta alamtar kaifa ya ce a yi ta miliyan ɗaya da sha nan da ɗari ɗaya da goma sha nan bayan an zo an yi ta sati ɗaya ya fito ya ƙara cewa a bayan wannan to yanzu a dawo a yi istighfari miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da dubu goma sha ɗaya sannan a yi ya latifi ita ma miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da goma sha ɗaya duk da haka aka dinga wasu daga cikin mutane suka dinga wa shehin malamin nan izgili suna cewa ai kaza kaza bai kamata ba addu'a bid'a ce ciki har da wasu daga cikin ɗaliban shek Dr. Ahmad Gumi ɗin waɗanda suka dinga yi wannan izgilin to alhamdulillah ya gashi gaskiya ta fara halinta Allah ya karɓi addu'a da aka yi an fara gano gurɓatattu waɗanda suke taimakawa su 'yan kidnapping ɗin dama shehin malami a cikin bayanin da ya yi a cikin addu'ayin da ya dinga ya dinga cewa da duk wanda yake da annu a cikin wannan zaman rashin zalan lafiya na ƙasa da sace-sacen al'umma da kashe abu mutane da ake yi Allah Ubangiji ya shi Allah ya tona asirinsa, Allah ya tona asirinsa, shayin malamin kowa ya sani ya gani har sai da ta kai ga yana ya fashe da kuka. To yin Allah ya yarda yanzu za mu ƙara sa muku addu'ar da shehin malamin Sheikh ɗari Usman Bauchi ya bayar a yi nan a baya da ta farkon da ta biyun. Duk yanzu yin Allah ya yadda za mu sa muku za a je ce bayar da addu'a ne shi ma ya addu'a ya addu'a har ta kai ga yana kuka. gashi nan alhamdulillah addu'a ta faru in Allah ya ta addu'a ta fara nasara Allah ya ci gaba da tona mana asirin duk wanda yake da hannu a rashin zaman lafiyar Najeriya da musulman Najeriya a arewa kai ba ma Najeriya kaɗai ba har da sassa daban-daban ƙasashen musulmi duka da suke da ake suke fama da tashin hankali Allah ya tona mana asirin su. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya ƙasashenmu baki ɗaya kafin mu sa muku wannan addu'a da shi shehin malamin ya bayar ɗin a yi insha Allah da Allah ga wanda yake sabon zuwa wannan tasha ta mu kokari ya nuna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa ta yace da zarar an ɗaura wani sabon bidiyon za a sanar da ku sannan a yi danna mana like sannan a yaɗa yaɗa wannan bayani wannan bayani da Allah dan al'umma su ji ko za a samu wa'anda za su faɗaka su ɗau darasi idan malamai sun fito sun ba da addu'a su a daina izgili a ɗau darasi a yi sauraro da kallo lafiya. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون al'amarin ƙasa ya kai inda ya kai yanzu Allah mun dawo gare ka in su waɗancan ba su san ka ba mu mun san ka ya Allah mun dawo gare ka da su kinnafa da su boko haramun da su duk wanda yake da hannu a cikin rashin zaman lafiyar najeriya allah ya mana maganinsa da sauri da sauri allah kai kai maganin ashabul fili kai kai maganin dukkan kafuran zamanin da muna roƙonka albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa a wajenka albarkar annabta da abin da annabta ta kunsa a wajenka albarkar walittaka da abin da walittaka ta kunsa a wajenka albarkar shehu tijjani albarkar shehu ibrahim albarkar faida albarkar dukkan mutumin da yake ruku'u na sujada muna roƙonka ya Allah kai mana maganin waɗannan da sauri muna ba da wuridi na alamtara a rika yin miliyon da dubu ɗari da goma sha ɗaya ana yi ana maimaitawa da sauri za ku ga kogo za ku ga taimakon Allah da sauri iko in Allah ya yarda ɗahir Usman Bauchi yake magana damuwar mu ta kai matuƙa Allah dama muna wajenka ne mun sa ya koma wajenka ya Allah Ubangiji su waɗannan mutane in ba su san ka ba ya Allah mu ka sani mun san ka su subhanaka ta Allah Allah kai wani maganin waɗannan da sauri yadda kai maganin kafuran annabi Nuhu kai maganin annabi kafuran annabi Hudu da kafuran annabi Salihu da kafuran annabi Ludu da kafuran annabi Ibrahim da kafuran annabi Musa da kafuran su Fir'auna da kafuran shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkan kafurai Allah maganin su yana wajenka kai mana magani da sauri a kawar mana waɗannan mutane su kidnappers din nan da boko haramun da dukkan ma wanda ke da hannu ciki ko da gwamnati ce take da hannu ciki duk da ita Allah muna roƙonka Allah muna roƙonka Allah yadda yadda wannan miyagun bayi suka fusatar da kai Allah mun tuba muna furwa muna roƙonka Allah kai mana magani da sauri yadda Allah ba san ka ba mun san ka سبحان الله سبحان الله سبحان لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت neman gudunmawanka da sauri kai mana maganin waɗanda ke nafas da su da yan boko haramun da dukkan waɗanda suke da hannu a ciki duk ko ira suke Allah ya da hannunka Allah kai mana maganin su da sauri آمين يا رب لا إله إلا أنت المحسود وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقام أيكي وذا نعم ألم ترى كيف ربك أن سورة أكرنتها نعم مليون a مليون miliyon a مليون karanta مليون a karanta مليون مليون sake karanta miliyon miliyon da in dai ana karanta za ku ga taimako daga Allah da sauri insha Allah wasalamu ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin tuba gare ka muna furwa Allah ba san ka ne ba san ka bane ba sa sanin ka ba san ka bane Allah mun san ka muna tuba gare ka muna furwa muna bada wa kanmu kasa Allah ka ji tausayin mu ka dubi matsayin da muke ya Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala izzati amma suna salamun 哎，我们自己商量商量，你看嘛，也得得。 To alhamdulillah ‘yan uwa wannan ita ce addu'a da shi malamin ya bayar ya bayar ta farko ya ce a je a yi don Allah ya kawo mana mafita da wannan matsala da muke fama da ita ta masu garkuwa da boko haram da, da mutane da ‘yan boko haram. Yanzu insha Allah za mu sa muku ta bin ita ma aji ji. Alhamdulillah Allah ya ci gaba da ba mu nasara ya ci gaba da kawo mana zaman lafiya. Ga ta bin nan a saurara aji ji.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 miliyan ɗaya da dubu ɗari da goma sha ɗaya Allah ya dube mu da idonsa na rama. to in an yi wannan wari sai ya ihu shi ma miliyan guda da dubu ɗari ɗaya da goma sha ɗaya da kuma a za hasbunan lahu. miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da goma sha ɗaya to in an yi wannan ko'ina da ko'ina da fati a wannan lissafin wanda bai iya salatul fati ba kowane salatin annabi ya iya za yi tawassuli da shi allah ya yi mana bala'in da ya sauka a najeriya idan yan boko haramun ne suke yi ko kuma yankin nafi ne suke yi ko waɗanne ne da suke tayar mana da hankali a najeriya suka hana mana zaman lafiya allah ya mana maganin su kowa yake da hannu ciki allah ya mana maganin su allah ya nuna masa ƙarfi allah ya nuna masu ƙarfinsa ya kama ya matsuke ya ba mu lafiya da zaman lafiya ko da gwamnati ce take son ta samu ta bukata cikin yin da wannan hankali kowa da kowa dai kowa ma ya tada hankalin jama'a na ji a Allah ta da hankali to alhamdulillah yan uwa wannan ita ce addu'a da ta biyu wacce Sheikh Dayar Usman Bauchi ya bayar ya ce a je a ta Allah ya tona mana asiri duk wanda yake da hannu da a cikin wannan rai wannan rashin zaman lafiya da ake ciki ake ta sace-sacen al'umma da 'yan Boko Haram suke suke kashe mutane da 'yan kidnapping suke yi wannan gashi nan alhamdulillahi asiri ya fara tono yana ci gaba da tonuwa fatan mu Allah ci gaba da tona mana asirin duk wanda yake da hannu a rashin a tada hankali al'umma al'ummar musulmi a idin inda yake duk inda yake kuma wannan izina ce ga al'umma ya kamata idan malami ya fito ya ce ya addu'a ya bayar in mutum in kai ka san ba za ka yi ba to ka ja bakin ka kai shiru ba wai kuma ba kai ba kai ba kuma ka zo kai ta izgili malami ya ba da addu'a ya ce a yi kai ka kuma ka zo ka dinga yin izgili ga malami ba wannan ba daidai ba ne wannan ba koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce ba in ka san ba za ka yi ba kai shiru ka bar wa'anda za su yi su yi alhamdulillah wa'anda Allah ya sa suka yi gashi an fara nasara Allah ubangiji ka ci gaba da tona mana asirin duk wanda yake da hannu a rashin zalaman lafiyar ƙasa da duk inda al'ummar musulmi suke ya ubangiji duk wanda ya ce zai za da al'ummar musulmi Allah ka tona mana masa asiri a nan za mu dakata a nan insha Allah wanda kamar yadda ne muka saba faɗi wanda yake sabon zuwa wannan tasha ta mu ta zumuncin mu TV ne bai samu yi mana subscribe ba ya kokari ya danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa ta yace da zara an so daura sabon bidiyo za a sanar da ku sannan ai like kuma da Allah jama'a ai kokari a yada wannan karatu a yada wannan bayani don al'umma su ji su amfana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amin sai mun haɗu a karatu na gaba. Wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa wabarakatuhu.